yana tura muku ɗimbin gaisuwa da fata alheri bayan haka nan eh, wajen labari na waccan kokowa da aka kere su yakuba adamu can togo lalle mun samu ƙarin bayani cikakke daga bakin shugaban eh, federation na ƙasa ta niger shine ufana musa haƙiƙa kamar yadda rahoto ya zo mana gajiya ba shi shugaban ƙasa na na togo ya gayyato waɗannan 'yan gukuwa ba hirar a'a amini naina wanda annan cikin nijar eh, wanda annan cikin nijar a can birnin yamai yake shi ne za a wannan sallah can eh, ta tsakaninsu ta 'yan togo sai aka gayyace shi shi kuma a cikin gudunmuwar da ya ga ya dace shi yama shugaban ƙasa na shi togo can da za a wannan sallah can ya ce ya dace kawai shi biya da 'yan kukuwa guda hudu na, nijar kenan ba kukuwa ta ba wadda za a ciya shugaban ƙasa na togo ya gayyato eh, hatta shahi ƙasa ha ya kasance wasu na tunanin cewa ba a yi adalci ba to ba haka ne ba abin abin ga da yake shi wanda adda amintaka da su shi aka gayyata shi kuma ya ga duk gudunmuwan nijar abin da zai kai mai bai hidu kokowa ba shi muharin ya neme su ta gaugawa kuma allah ya sa aka nufi da rason farjidan ya ce to babu laihi insha allahu yanzu ko da nan cikin yamaina ana iba waɗanda za a baka kenan saboda haka 'yan uwa wanda duka suka jiya sai su kwantar da hankali yanzu muna jiran rahoton mu ji yadda sallar ta kasance kakana take eh ubangiji Allah ya bada sa'a Allah kuma shi ba mutanen mu sa'a wanda suka ta cikin wannan sallah a san sun zo eh Allah ya sa kuma da su za a yi eh muna sauraren wanda duk rahoto ya kasance na ne da kokowar ta kasance to muna saurare insha Allahu daga na kumano mai da la'ilu ku gubce buza nake tura muku wannan labari yanzu da ɗumi-ɗumi ne